na'am Musaiba, me yake faruwa? Me yake damun ki? Ba A'a. ruwa baya tsani yanzu. kwana biyun nan gaba ɗaya na ga kin canja kina ta faman kasala ba ki da kuzari in na ce ga abinci ki ce ba kya son ci ruwa baya tsami yanzu. me yake damin ki da me yake ne ba maganar ka bace to sai ba meye matsayina a gurin ki juyo wannan kuma wane ne to kada ki kalli komai bayan Allah ba wani ki gaya min me yake faruwa da ke mm, ba ku dan je mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta ce ba komai kin ce me ne yake mun ta ce ba ku sai kin ne kin ta mata daurin dangi haka ke ba ku aka ce Kaga mai rigin lafiya ta ce lafiya lau. Ba ba ma shaƙo ba ciwon komai a cikinta. Amma matsa mata kike yi. ta goge goge. Ka duba ba ka ga malam yadda take tashi ba kuzari. Ka ce ba abin da yake damunta. Ke da yake in za tashi a guje kike tashi ko? ke da yake za ki tashi a guje yake tashi ah kai wani wani zance na me saboda na ga alamar mai barci zai da kamar kullum faɗa nake yadda yare eh. yanzu kuma na ga ka saki igiya sharafi ne izo ya canja sharafi yi eh, sharafi ya canja yi mana in ba ka bari yarka tana shiga cikin mutane kuma ni ba barin tafi ni sa saka ba duk nake barin ta tafi ko ina ba a ah! ko ke yanzu in kin ana ko ana gurmi kina san zaki ya ana zai aure zai aure yarinyar nan yarinyar nan wannan haba yarinya wannan ba a menene menene me haka amai amai yaya fi mu shahara gidan ka gashi ta eh. kuwa da Allah gafara na gafara gafara kashi ta zaki gafara ba zai yiwu ba ne wai kamar yaya so ki bar labari wallahi sai kin gaya wallahi sai kin gaya ne mata kan wani ka gani za ki dinga tuka masa yarinya ita ce kai za ki kai ka ga me yake faruwa me yake faruwa ciki gare ta nan sai ba ciki ta gaya maka tun kwanaki laulahin nan da take akwai wani abu ka ce min ta ji ka ce ka ce basir ka ce me to ciki gare ta gashi tana amai take inna lillahi ilaihi raji'un zo zo ki bani labari ban san hawa ba sai na ji sauka ya Allah rabu da ni ne ya min gaya min mun min ya min wallahi ki gaya min wanda ya kunsa miki wannan aika aika kayan bashi wallahi billahi allazi la ilaha Mana me haka muna abin nasu da muna tattauna a cikin gida sai ka daga murya da al'umma sun ji Mana. Eh, eh, na ko ka fara shan a jiƙa din nan ne ko zakami ban fara shan zakami ba na ce ka rage murya ka koma kana rada ni da suna asiri da Allah banne da Allah banne banne wallahi tallahi ki gaya min wanda ya miki wannan aika aika in ba haka ba kin ga wukan nan cikin dare zan gabatar miki da dukkan wani hukunci ko ki gaya ko in zartar miki da hukunci ko kuma a tattara ni daga ni hakki akai ma hukumar hizba Allah ya Ubangiji, Allah ka tona asirin masu ɓata 'ya'yan mutane. Wallahi ki yayi irin wannan tsina-tsinan. Can ga in kika lawa ki riƙi fushi, izo ita ki kuka yi sama. Wallahi tallahi sai Allah sai To zan ji ta inda aka yi wannan ciki ya ɓarzo. Kike sun safuwa. Ba dai a sha a ruwa. Ba dai ka ce ni na ba ta ta sha. Hauka ta yi. A ruwa za ta sha? A ruwa za ta sha. A ruwa za ta sha. Ina cewa tura na tsina nuni. A ruwan ma sai su sai su kun gama mana. Yaya su sha su dinga ruwa. Yanzu da wannan da fa da dawa sai ta wuta shida. Amma yanzu wata biyu dawa ta dauki ta daga ciki. An waki wasu su kun gama mana yara su sha. Bayan shi. ta ɗaki me za ta yi ma me za ka yi kai ya ka kunsa min ya a ɗaki ka ba sauka kana kana zuwa me za ka yi a ɗakin ke buki cewa ki ba zai a bari wani kin ji shuru kin shigo a ba ni sai ba ban yi tsammanin haka za ta faru tare da ki ba wani har ya ribace ki ki yadda wani ya ribace ki ya yi miki ciki duk tarbiyyar da iyayenki suke miki eh wallahi ga ya mata ta ji duk irin farfajin wanda nake idan in kare mutuncin da ne amma yarinya na marke ke kuna muna ce mun san ne Allah subhanahu wata'ala ya hale mu da yin zina gaskiya ne kuma mun san zina cewa alfasha ce mummuna mai muni kwarai da gaske tana kawo bala'i'ika da yawa da kuma cututtuka duk kuma mai yin ta to da wuya ya gama lafiya mm. insha Allah sabida haka da sai ba dan Allah dan girman Allah ki dubi girman Allah ki gaya mana wanda ya yi miki wannan ciki domin iyayenki ko za su samu sukuni su samu jin daɗin rayuwarsu malam da sai ba da gandama kamar dan jaki babu yanda ba mu yi da ita ba duk wata kafofin tsoratarwa da razanarwa da nuna fushi da bacin rai wallahi ka gani da yarinyar nan ba abin da ba nuna mata amma a banza umma shine wa malam nan? cin amana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'una makashinka na ka daman aka ce malam kai kake karanta mana kadimi littafin Allah ka faɗi azaba ka faɗi rahama kai na na ganta mun za ka ci mutunci baka yi ba wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ina da ganta har zan mata ciki ni tsakanina da ita koyewar addini ce kawai in gaya mata Allah ya ce annabi ya ce qala Allahu qala rasulu iya ka abin da na san zan ga mata ke malam me haka ciwon malam ya tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un farfadiya malam illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi Ka yi amai ka lashe? Nusaiba, malam kika ce, babanki. Ba su ma ba. za ka wuce kofar barzahu wallahi sai traffic ta maka stop ka dawo an karasa wannan artabu wallahi tallahi malam malam fesa mai ruwa ka fesa mashi ruwa sai mun dangana da gurin malam daurawa Saboda me? Wani ɗaya wani da shi. Malam. Malam. La ilaha illallah.